Jama'a masu kwallon sauraren mu Assalamu alaikum mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da fadar shugaban kasa inda a ranar jiya da maraice shugaban kasan shugaban majalisar kola ta nsp General de Brigade Chani Abdurrahman ya gana da tawagan ministocin nan guda biyar na kasashen Niger, Mali, Burkina Faso, Togo da kuma Chadi masu kula da harkokin makamashi. Su dai waɗannan ministocin kamar yadda kuka riga kuka sani sun zo nan birnin Yamai domin halartar wani taro da ya tattauna a kan maganan makamashi musamman mayan kalubalen da kasashen yankin ke fuskanta ta fannin makamashi haka zalika sun yi ma shugaban kasan bayani ne akan sakamakon taron nasu musamman sun ba da karfi ne ma dangane da wani tsari da bankin raya kasashen afirka ba da ke zuba kudaden gudanar da shi domin jawo wutar lantarki a kai ta a cikin sassa daban-daban na karkara na waɗannan kasashen guda biyar wannan kuwa domin taimakawa ga haɓaka maganar tattalin arziki da kuma kyautata jin daɗin daɗin rayuwar jama'a a nan birnin mai unguwar tallage wasu mayya malamai ne suka shirya karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i na roƙon allah ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa ustaz halil muhaɗan yaro na daga cikin waɗannan mayya malaman da suka shirya wannan karatun na alkur'ani ga kuma ƙarin bayanin da yawa mana ma labarai jim kaɗan bayan sun kammala muna yi ma allah godiya a yau da ya ba mu dama muka zo a wannan babbar zawiya ta ƙadiriya a ƙarƙashin jagorancin muƙaddam jamilu malayin fatubali inda muka gabatar da karatun ƙur'ani da la'ilu kamar yadda ko ina ma ake yi a ƙasa saboda kuma ba don saboda komi saboda ƙasanmu a zamana lahiya ubangiji allah taimake mu allah ba mu nasara da abin da ake fuskanto mu da shi wanda yake mugu ne ubangiji allah kauda mana shi wanda suke da jagorancin ƙasar nan allah ne ba su muna yi musu addu'a Allah ya kama musu bisa gaskiya da adalci Allah taimake su kuma wani abu da ake cewa an sa takunkumi ko ba a san Nijar abin da ke kewa da mu mu Allah muka sa gaba ubangiji Allah ya ishe mana saboda shi ne kuma yau ralle mun ga munan duka kaga dai jama'a da ta taru kuma ba yau bane dama aka fara an sabu wannan aiki a karkashin eh, jagorancin kadiriya mu kadirawa da muke na a garin Yamai kuma muna da sauran zawiyoyi kuma da Eh, da yarda Allah da son shi eh, za a ci gaba da yi sai lokacin da Allah ya sa bukatocinmu sun biya muna makasa addu'a muna ma shugabanninmu muna yi ma kanmu a zamna lahiya ga damana da za su fuskanto mu ubangiji Allah sa damana ce mai albarka ba mai ɓanna ba a birnin yaman har ila yau amma wannan karo unguwar nouveau marshe wasu malamai ne tare da 'yan kasuwa suka shirya gayyar shara domin tsabtace wasu sassa na wannan unguwa ta nouveau marshe alhaji yakubu dan muradi na daga cikin waɗanda suka shirya wannan shara ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa manema labarai aiki yana farawa ne da tsafta don za mu fara tsaftace ce kamar yadda muka fara yau da sati biyu can komin eh, don ga mu nan yau ina jin komin tuwa don za mu kadamar da wannan aikin wai ba an mun fara wannan aikin yau za mu kyale shi yau bane a'a yau mun za mu kamar lansaman din shi ne don za kowane sati za a diba a gani wani bangare na wannan unguwar ya kamata a ce jama'a ta haɗu an zo an share gaba daya saboda mahallinmu ya kamata mu gyara shi yanzu da yau muna kasuwa kasuwan nan tana da muhimmanci kaga dai da ɗiyanmu da matanmu da mu kanmu da muke sayar da sayarwa da mu kanmu da muke ma'aikata don dole sai mun zo kasuwa kasuwan nan wajen kowa ne don ya kamata a ce mun wuce zancen maganganu zancen ƙasa ne labusan nino mun sha rana mun sha inuwa mun sha ruwa mun yi maganganu da yawa mun yi marshi da yawa to yanzu me ya kamata yi mu yi aiki ya kamata mu fara to saboda shi muka ce ya kamata wannan aikin mu fara shi da cikin gidan mu tukunna shine mi shine shara in muka share muka tsaftace gidajenmu kenan za mu kara ma kanmu da kanmu lahiya za mu kara ma garinmu haske to shine dalilin da ya sa yau wannan lahadin muka zo muka haɗu gaba ɗaya bisa shugabancin mayor ga yanan tare da shi da sauran makaraban shi da mu waɗanda muke wakilta association da mai gari da sauran jama'a ta gari. Duk dai a nan birnin Yamai wasu ƙungiyoyin mata ne suka shirya wa'azi tare da ba da horo a kan koyon ayyuka ko kuma sana'o'in hannu na 'ya'ya mata matan sun yi hakan ne domin taimakawa ga faɗakar da 'yan uwansu su daina zaman banza su samu sana'ar yi a wannan lokaci na magana zancen ƙasa daga wannan wuri zuwa wancan a cikin kasar nan ga dai ƙarin bayanin da wasu daga cikin wannan matan suka kai wa manema labarai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 ayyuka ne ma ba rana guda ba insha Allah za mu yi shi tsawon sati uku don mata da yara dai ne muka shirya shi dukan su za su samu su yi konkur bangare da dama za su yi a dahe-dahe a kere-kere sana'a a patisserie a tambayoyin musulunci da diskurin musulunci wannan bangaren yara kenan mata kuma za su yi a dahe-dahe dahe mu na gida da dahe-dahen eh, na zamani da patisserie da kuma kayan kamshi su turaren wuta da sauransu to mun dai ne don mu nishadantar da wannan bangarori guda biyu eh, sannan kuma mu dan haɓakar da su mu ba su 'yan tukuici da zai sa a yi ramadan cikin farin ciki insha Allah. a jihar da mai martaba sarkin dungasa ne ya shirya karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i na roƙon allah ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke fuskantar maye-mayen ƙalubale ismail usman ya aiko da wani rahoto domin ƙarin bayani daga can da magaram babban masallaci na fada mai martaba sarki na dangasa a nan ne aka gudanar da addu'a da sabka ta alkur'ani da fatan allah mai kowa mai komi da sabkon zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ta mu mai martaba sarki na dungas ya mummun ƙarin bayani basa kan ma'ana wannan addu'a wannan addu'o'i muna yin su saboda zaman lafiya eh, allah ba mu zaman lafiya allah kawo mana eh, abin da lafiya za ta amfani da shi a cikin kasar mu Eh, Allah ya kare magabatanmu tare da al'ummarmu gaba daya al'umma maza da mata yara da manya suka kasance da fifi a nan tarzin domin kawo goyon bayan su ga wannan kwamiti na kawo goyon baya ga majalisa ta sojoji mun tutan kasa dalilin huta da suka yi daga wannan kungiya afirka ta yamma da ake cin masu yawo kasashe na is ma'ana burkina da mali da niger an yi gudanar da shagulgulan da jawabai daban-daban daga nan ɗaya daga cikin mamban na kwamiti na kawo goyon baya ga eh, majalisa ta ceton ƙasa na departament ta dingas ya karanta sanarwar kamar haka al'ummar dingas gaba ɗaya diyanta duka sun gamu sun gwada jin daɗin su akan wannan ficiya daga ƙungiyar ecos kuma suna jinjina wannan shugabannin namu na ƙasashe uku da wannan mataki da suka ɗauka kuma eh, muna goyon bayan wannan shugabannin namu da su ci gaba da wannan abubuwan da suke don hudowa ƙasar Nijar da ƙasashe na Burkina Faso da Mali daga cikin ƙangin mulkin mallaka kuma muna jinjina eh, majalisar ceton ƙasa da ta tabbatar da ta yarda duka ayakuna na ƙasa duk da wannan takuma eh, takuma da aka sa mana ana ana biyan ma'aikata komi yana tahiya daidai muna jinjina eh, shugabannin tsaro masu tsaro wanda ba dare ba rana suna bacin aiki daga nan ya meka wannan sanarwa zuwa ga farfe na departement ta dangas domin isar da ita zuwa ga hukumomi na oli an kammala shagulgulan ne da eh, raye-raye da kaɗe-kaɗe albarkacin wannan eh, sanarwa Ƙungiyar farhulan nan mai ba sabbin magabatan ƙasar nan goyon baya ɗari bisa ɗari na reshen jihar Difa ta shirya wata gayyashara tare taimakon jini a asibitin nan mai kula da lafiyar uwa da ɗanta Santar Sante Maria Amfan ta birnin Difa. Shi dai wannan yana daga cikin tsarin da ita wannan ƙungiya na reshen jihar ta Difa ta yi domin kyautata yanayin aiki a cikin wannan asibitin. Abdulrahman Bukari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. ma'anar waɗannan ayyukan ne da ita haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwasna ta samu ta zartas a wannan safiya ta yau a nan cikin cibiyar nan da ke kula da ƙoshin lafiyar uwaye mata da kuma yara ƙanana shine dai na taimaka ma majalisar cnsp a cikin nata ƙoƙari na gina wannan ƙasa tamu ayyuka kuma waɗanda suka samu yabo daga bakin magatakardar prefecture kindifa harkan da suka yi nan harka ne na ceto duk wanda ya zo ya share maka gida ya ce ka shaki iska mai lahiya kuma balle ya zo ya ce kuma ya ba da jini kuma mun san da cewar duk wanda ya ba da jini dai ya ceci rayuwa ne don mu godiya ne muke ga sunan magabata kuma mun san da aikinsu ne can baya sun yi shi yanzu kuma suna nan suna yi kuma mun tattata jatun cewa har yanzu dai ba za su tsaya ba za su ci gaba da yin wannan aiki na alheri don a ceto wanda marasa lahiya a nan santar mayar amfa daga nashi gefe babban jami'in da ke gabatar cibiyar da ke kula da koshin lafiyar uwaye mata da kuma yara ƙanana shi ma ya buga yabo kamar haka sun zo suna share-share suna gyaggyara mu dan likitan namu mai babba kuma sun ba da gudunmawa na jini da yan malati an tuka muna musu godiya sosai da abin da wannan suka yi muna kuma musu godiya da cin gaba da yin abubuwan da suke kuma a nan jihar difa na goyon bayan al'umma mu bayyana muku da cewa a gurin waɗannan ayyuka da an samu ganin halartar lamatan soji da suka fito da fifi domin dafa ma ƙungiyar kwasna cikin tafiyar da nata ayyuka a nan cikin kwamin urban ta difa a maradi a ranar juma'a da ta gabata ne haɗin gwiwar jami'an tsaro na wannan jiha suka gudanar da wani samame a cikin dare inda jimirce suka kama matasa sama da ɗari waɗanda ake zargi da gurɓata zamantakewa ko kuma tarbiyya daga wannan wuri zuwa wancan abubakar muhammad murfi ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga maraɗin. Sintirin dare ko patri da ake faɗi a cikin harshen Faransanci daga mangambizan hukumomin tsaro na da'irar birnin maraɗin ke yi lokaci zuwa lokaci ya samo tushe ne daga umarnin gwamnan jihar maraɗi kwantarola jihar na 'yan sanda isu mamman mai nasaba da ware bar gurbi a cikin al'umma sai ga shi daren shi ne dai gaman gambizan na jami'an tsaro na fuskar jihar maraɗin suka yi wani sintiri inda suka yi nasarar tafke waɗansu matasa ɗari da goma sha bakwai daga cikinsu akwai mata guda ishirin waɗanda aka gabatar da su gaban 'yan jarida a cikin farfajiyar babbar kwamsiriya ta garin Maraɗi. Karo na uku kenan waɗannan hukumomi na aiwatar da irin wannan sintiri a cikin gari tsakiyar dare a da kewayen garin tare da samun nasara na kama waɗansu matasan ɗauke da miyagun ƙwayoyi waɗanda su kuma ana samun su da makamai a cikin aljihu abin da ke zama babban kalubale a cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum da kuma karkata akalar matasan shiga mummunan rayuwa ko zama ɓata gari. Wanga karo na uku ne da muke nan muna yawon sintiri na gamin gambiza na jami'an tsaro na nan babban garin maraɗi mun samo mutum ɗari da goma sha bakwai wanda cikinsu akwai 'yan mata ƙanana eh, su ma wajen mutum guda ashirin. To ni su eh, muna nan muna bincike dangance da abin da ya shahi kwanciyar hankali na al'ummar garin maraɗi saboda al'umma ta kwana lahiya eh, kuma ta tashi lahiya. Mun samu waɗansu daga ciki waɗanda muka samu ɗauke da miyagun ƙwayoyi e da mandula da 'yan haɗiya da ake samu wanda ke hidda mutum cikin hayyacin shi mun rige mun bada su da hannun ofishi mai yaki da ta'amali da miyagun kwayoyi saboda a samu a dakile inda suke samun wayannan miyagun ƙwayoyi tunda su ne ke sawa aikata manya-manyan laifuka da ke gani ja hankali na guda ne da al'umma su ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari lalle mutane sun fara gane menene manufanmu muna samun haɗin kai kai a kai me muna neman su su ƙara zawa su ƙara ba mu haɗin kan saboda in babu haɗin kan al'umma aikin bincike zai yi wahala musamman muna godiya da al'umma waɗanda suka gane suna nan ga taimaka mana waɗanda kuma ba su gane ba muna roƙonsu su zo su kama saboda mu gudu tare mu tsira tare gurin hukumomin tsaro dai na jihar ta maraɗi karkashin jagorancin gwamnan jihar maraɗi kantarola jihar na 'yan sanda isu mamman ne na ganin matasa na wasu jihar maraɗin da ma sauran al'umma su zamo na gari masu kare mutuncin kansu da na ƙasa baki ɗaya sannan su girka tubalin hangen nesa musamman ga wannan lokaci da hukumomin jamhuriyar Nijar ke buƙatar zaman lahiya tabbata mai ɗorewa a cikin rayuwar al'umma da kuma yadda matasan za su tsayawa daga dagansu sannan da dogaro da kai. haɗin gwiwa jami'an tsaro na jihar tawa sun shirya waɗansu wasannin motsa jiki a ranar juma'ar da ta gabata ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar colonel major umaru tawaye shirya wannan wasannin motsa jiki an shirya su ne domin ƙarfafa mu'amala tsakanin jami'an tsaron daga wannan kor zuwa wancan abokin aikinmu abdurrahman isaka na da ƙarin bayani a lokacin da ya kaddamar da shagulgulan wasannin motsa jikin wanda sun ka kumshi illahirin jama'an tsaro na nan birnin tawa da kwamitin nan na jiha mai ka goyon bayan shiga cnsp an samu halartar ma'aikatan barika daban-daban dukkan su sun taru cinciya minki guda shi dai wannan gudun an soma shi ne tun daga tribune official ta nan garin tawa zoke rundunar suzawa ta 42 mai lamba hudu gwamnan jihar tawa Kononal major umaru tawaye ya gaida sojojin ɗaya bayan ɗaya bayan shi sai kwamanda colonel abdulkadiri ahmadu dauda shugaban wannan rundunar suzawa mai lamba hudu ya yi jawabi bisa mahimmancin wannan wasannin gwaje-gwaje inda ya ce ko da yaushe shirye suke cikin shirin ko ta kwana domin kare lahiyar ƙasar nan tamu gabaki ɗaya daga nashi wajen ajudan chef abubakar alasan ya yi nashi jawabi kam haka wannan activity na sportif shi yake sa a san juna kuma a samu dankon zumunci tsakaninmu banda wannan kuma shi motsa jiki yana da unhwani sosai bisa ga lahiyar jikinmu mu da muke jami'an tsaro ya kamata ma'amala ya zamanto ba tsakanin mu jami'an tsaro ba ne farar hula saboda duk wannan tahiyar da saboda su ne ake yin ta kenan abu ne da ya zamanto kamar yadda hausa suke cewa mu gudu tare kuma mu tsira tare kenan tahiya dole sai da horar hula ciki bai yiwa a ce tsakanin jama'a tsaro shi ma gwamnan jihar takununan major umaru tawaye a lokacin da ya ɗau jawabi ya ce lallai wasannin dai an shirya su ne saboda cuɗayya juna tsakanin sojoji da 'yan horar hula wanda zai kawo hulɗa sosai gwamna ya kai gaisuwan magabata na koli musamman ma shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta cnsp abdurrahman chani da gwamnatin shi ya yi babbar godiya da jinjina galabar da suke ci bisa 'yan ta'adda ko da yaushe ya busa usur ƙwallon ƙafa tsakanin sojoji manya da ƙanana